إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Wa وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau juma'a haji babban rana goma sha hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da takwas ko tara yau tara ne ko takwas yau tara ga watan june ne yuni watan yuni miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara 2017 idan tarihin ya tabbata idan ba a manta ba muna nan cikin suratu ashura ko da yake ga wata mata ta kawo kayayyaki da su les ne da ɗinkakken zani ne da sauransu kuma tana neman a yi mata addu'a da ita da yaranta da kuma mahaifiyarta ah, cewa Allah baraka wa ta'ala ya sanya musu albarka iyayenta kuma Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya saka mata da alheri ko da yake mai rubutun bai yi shi daidai ba bai tsara shi yadda ya kamata ba wannan kuma ana taimaka mun da addu'a mai Allah ya bani lafiya saboda jinnu sun shafe ni eh, to muna fata Allah ya ba da lafiya kowace irin cuta ce masu kasa Allah ta baraka wata ya sauke wannan kuma zama neman taimakon addu'a ne yaro na ne ya ɓata tun lokacin da aka yi faɗan numan eh, shekaru kusan uku kenan har yanzu ba san ina yake ba to Allah ta'ala ya bayyana da shi masu damuwa Allah tabaraka ta'ala ya yi musu damuwansu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sa mu cika da imani idan ba manta ba ajiya mun tsaya a ayan da Allah ta'ala ke cewa wa ma inda khairun wa abqa lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun a yau kuma za mu tashi daga faɗin Allah ta'ala wallazina yatanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون za a ambata mana sifofi ne na bayan Allah muminai kuma wani abin mamaki sifofin nan ɗai har guda bakwai ne amma sai ka natsu za ka gani ko sai ka zauna za ka iya tsara suka fitar da su yadda ya dace kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya fara ambaton والذين يجتنبون wal الإثم wa idza ma galibu hum يغفرون ana akwai sifofi guda nawa? guda biyu sai aya ta gaba ta ce lirabbihim wa aqamu wa amruhum shura shura bainahum wannan aya kuma sai ta tattaro da yawa wallazina sannan na biyu wa kamun salata sannan na uku wa amruhum shura bainahum sannan na hudu wa min mimma razaqnahum yunfiqun sai a gaba Allah ce me والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون to wannan kuma sai ta ambace sifa guda daya walladina idza asabahum albaghy hum yantasirun idan an zalunce su ba su haƙura lokan mataki suke yi akwai babin haƙuri daban da yafiya akwai kuma babin ramakon gayya eh, wani lokaci karen bana maganin zoman bana ya eh, shi ne sai Allah ce mai wajaza usayyatin sayyatun mithluha faman yafa wa aslaha fajruhu ala Allah إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وجزاء سيئة سيئة مثلها wannan ƙarin bayani ne faman afa wa aslaha ana jaddada maganan farko wa iza magadibu ana ƙara bayani ana ƙarin bayani ne akan wannan man afa wa aslaha ajruhu ala Allah innahu ba inna Allah ba innahu la yuhibbu zalimin wala man intasara ba'da zulmihi in mutun ya gagara hakuri fa ya rama fa ulaika ma alaihim min sabil ba yadda za a yi tuhume su ko a ce ba su kyauta ba saboda haka innama sabilu innama sabilu ala alladhina yuzlimuna an nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum azabun alim innama sabilu ala alladhina yuzlimuna an nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq masu barna su Allah ta'ala yake inkarin aikinsu kuma su Allah yake kyama amma an taba kai idan ka rama wannan ba kai laifi ba saboda haka masu ƙetare iyaka masu zalunci ula'ika lahum azabun alim a takaice sakamakon su kenan sai dai kuma Allah ya sake jaddadawa ya sake maimaitawa ya ce ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لله أقولي ده يفيا من ينقل أمراني سيوان ده يداكي سيظهر ما سيكباني كدن كدن مكرنتا دلا دلا أما كافي وانا لوكتي بعد بيان دلائل التوحيد والقدرة الإلهية bayan Allah ta'ala ya bayani dangane da dalilai na kadaitakan Allah da kuma tsananin ikon Allah subhanahu wa ta'ala, wattanfiru minar duniya, da kuma gujewa duniya, ragaba ta'ala fil akhira, sai Allah ya kwaɗaitar dangane da al'amuran lahira, fa'inaha khairun wa'afka, saboda lahira ita tafi alheri kuma tafi wanzuwa, ita tafi daɗewa ba ta ƙarewa. Su bayyana, sa'an sai Allah ya bayani, annal khairiyya dukan alherai gaba ɗaya ta hasulu limane ta safa bi sifatin muayyana suna tabbata ne ga wanda ya sifantu da sifofi ayyanannu kamar yadda aka ambata zakara awwalan da farko Allah ya ambata mana minha sifatai ne akwai sifofi guda biyu a dunkule wa huma al-imanu billah wa tawakkulu alai sune imani da Allah da kuma dogaro ga Allah wataba'a huna sannan anan sai yayi mutaba'a da irada sifatil ukra lil mu'minin ya ambato ko ya kawo waɗansu sifofi na mu'minai wahiya sune itinabu kaba'ir dhunub nisantan manya-manyan laifuffuka wal fawahish da alfaka wa ita'atullahi ta'ala da yin da'a wa Allah wa tarku nawahi da barin abin da ya hana wa iqamus sala da tsayar da sallah cikin jama'a kuma a lokaci wa ita'u zaka da bayar da zaka wata tashawuru fil umuri al'ammati wal khassa da kuma shawarwari dangane da al'amura na jama'a da kuma keɓantaccen al'amari wa shaja'a wal ba da ƙwazo da kuma tsayawa tsayin daka listirdadil hukukil muktasaba musamman wajen kwato haƙƙi wanda aka kwace wasafallahu ta'ala ahal janna shine Allah ya sifanta yan aljanna bil imani billahi wa tawakkuli alayhi wa bi sifati taliya tunda daman a can baya mun ambaci masu dogaro ga Allah waɗanda suke imani kuma an ambaci batun hakuri to bari a fitar da wato wani salwa na musamman shine Allah ta'ala Ya ce wallazina yattalibuna kaba'iral ismi wal fahisha lalle waɗanda suke nisantan manya manya laifuffuka kaba'iral ismi amma wata kira'a kabiral ismi maimakon kaba'ir bil jam'i to ya zo bil ifradi kabiral ismi babban laifi suna nan da yawa kaba'iral ism manya-manyan laifuffuka wanda annabi ya ambace shirku billah yin shirka da Allah manzo Allah ya ambaci zina ya ambaci ƙarya ya ambaci shan abin maye ya ambaci tsafi ya ambaci ƙazafi wannan ƙazafi mafiya yawa akan ce ƙazafi wa mace wanda take kamin miya to malamai sukan ƙara da cewa an fi yin ƙazafi wa mace ne amma har maza ma suna shiga cikin wannan yanzu ka ga mutum kawai ka zarge shi misali ka ce kai amma wani ya samu kudin banza idan da za a matse ka kai bayani ta ina ya samu kudin banza ba za ka iya yin bayani ba to ka rufe bakin ka shefi maka alheri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wato duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranan karshe falyaqul khairan aw liyasmut aw liyaqut bima'ana ya faɗi alheri ko kuma ya kut shine ya fi masa ba tare da ya furta komai ba saboda haka mafiya yawa maganganun da ake yi na zargi to babu alheri cikinsu don su ma suna daga cikin kaba'irai domin duk wanda kace kana zarginsa da kaza to fa ba za ku taɓa daidaitawa ba domin ya san kana neman ka ci mutuncinsa ne ko ka zubar masa da mutunci sannan manzo Allah ya ambaci juyawa a ranar da ake yaki wannan shi ma yana daga cikin kaba'irai cin dukiyan marayu wannan yana daga cikin kaba'irai imamu zahabi rahimahullahu ta'ala da ya jero waɗannan kaba'irai cikin littafinsa alkaba'ir sai da ya ambaci ɗai har wajen saba'in da wani abu waɗannan su ne manya-manyan laifuffuka saboda aka idan kana son ka amsa sunan mumini to sai ka kiyaye waɗannan manya-manyan laifuffuka guda saba'in da wani abu malamai da dama sun yi ta'arifi ko ainihin definition na menene ake nufi da kaba'iri da ake nufi da kaba'iri shine laifin da Allah ta'ala ya ambace shi cikin Qur'ani yace duk wanda ya aikata ga hukuncin da za a yi masa ko horon da za a yi masa ko duk wanda ya aikata abu kaza to tsinanne ne ko la'ananne ne to wannan laifi ya zama iri. haka ma laifin da manzon Allah ya ce duk wanda ya aikata shi za a yi masa abu kaza shi ne horon da za a yi masa ko duk wanda ya aikata abu kaza to shi ma tsinanne ne yanzu misali kamar yan kasuwa mutum ya samo abu mai kyau da maras kyau ya haɗa waje guda za a je a sayo wake da yawa amma idan an je sai a ajiye a wani babban suto a ɗebo waɗansu ƙatti marasa imani waɗanda za a biya su su zo su zazzage waken nan sannan sai a ɗebo buhuhuna na tsakon kwali sai a zuba a cikin waken nan sai a gauraya saboda haka idan an buɗe buhu hamsin ko ɗari aka zuba wannan ƙasa ɗin to idan aka zo za a samu buhu sittin ko saba'in ko ɗari da wani abu kaga buhunan ƙasa ne aka juya ka gauraya kuma sai a zo a sayar wa mutane annabi ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya mana algol to baya tare da mu almuradu falaysa minna abinda ake nufi da wannan kalma falaysa minna ai falaysa min ahli millatina malamai suka ce na farko shine baya bin addinin mu don wannan zalunci ne addini ne na arna kuma yaudara ce addini ne na mushrikai har ila yau kafirai su suke cutar da mutane yasa in aka sayo wake sai an zo an tsince idan ba tsince ba mutane su ci da tsakonkwale sannan an kwana biyu a ce mutum yana da menene yake fala eh wanda za a je sai an yi operation wa mutum sannan a fitar masa eh abubuwa da dama yana haifarwa saboda haka kun ga tun daga farko ne aka yi haka wannan waɗansu na ganin a harkan kasuwanci mutum ya haɗa abu mai kyau da maras kyau kamar ba wani laifi ba ne saboda hakan ka haɗa ka cuci mutane ka samu kuɗi to an tsine ma wannan aikin duk kuɗin da ka samu a sakamakon wannan shi ma an tsine masa riba tana daga cikin kaba'irai kuma abinda mafiya yawan mutane suka amince da shi kenan a yanzu ga bankuna masu tsarin musulunci amma mutum ba zai je ya ajiye dukiyarsa a wajen ba sai idan yana neman baki na bulus ko yana son ya ci arha sai ya je banki masu mu'amala da musulunci domin su baki baki amma wajen ajiyansa sai ya je bankunan da suke amfani da intanet, wanda yake mafiya yawan malamai sun ce riba ne kuma Allah ya ce haqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim kai Allah ta'ala ma da farko me yace ya ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhaffatuhu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum Kalu, innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla wa harrama riba saboda haka haramun ne akwai tsinuwa a cikin wannan ga laifuffuka iri daban-daban ɗai ɗai ɗai ka take lissafin su waɗanda Allah ya tsine wa masu yi ko manzon Allah ya tsine musu ko aka ce makoman su wuta ne ko aka ce ga horon da za a musu ko ba, to suna nan da yawa sun kai saba'in da wani abu to idan ka nisance su ka amsa suna mumini Allah ya sa mu dace ay allazina yatanibuna alwuqu'a fi kaba'iril ithm waɗanda suke nisantan fadawa cikin manyan laifuffuka allati ya'ada Allahu alaiha wa idan shadida waɗanda Allah ya gargadi akan su gargadi mai tsanani kan shirk kaman shirka ana iya yanzu duk wa'azin da ake yi din nan masu shirka suna yi da masu zuwa wajen bokaye duk ba su bari ba kuma duk neman duniya ko saboda mallakan miji ko saboda mallakan dukiya ko saboda ɗale wani babban matsayi amma masu neman matsayi da waɗanda suke kan matsayi da suke rike matsafa ana kake musu kuɗaɗe ana sa su suna zubar da jinin jama'a suna yin abubuwan da ba su dace ba haka fa an daɗe ana yi amma fa baya sa mulki ya dawwama da yana sa mulki ya dawwama to da ku waɗanda kuke kan mulki a yanzu wallahi da ba ku samu kofa ba da na baya suna nan a kai kuma su yi ta tsafi ba za su mutu ba duk yadda aka yi mala'iku ba su isa su ɗauki ransu ba amma da suka yi tsafin ya hana mala'iku su ɗauki rayukansu bai hana ba ko ya hana ikon Allah da a tuɓe su daga wannan matsayi ko a zunguro su ko a kake su bai hana ba saboda haka kuma kuna yin aikin banza ne ba zai hana ba saboda haka shirka iri daban-daban ana yin ta na tsafe-tsafe da kuma bauta wa Allah ta'ala tare da waɗansu abubuwa wal qatlil ga kisa na ganganci a kashe a nan a kashe a can mutanen da ba su ji ba wato ba su sha ba ba su san hawa ba ba su san sauka ba abinda zai baka mamaki mata da yawa ana kashe su a banza yara ƙanana ana kashe su a banza wanda ko da yaƙi ne idan na musulunci za a yi ba a kashe mata da yara ƙanana ba a kashe tsofi saboda waɗannan su ba su cika ɗaukan makami ba su amma yanzu kashe-kashen da ake yi da abubuwa da dama kuma saboda akan duniya kawai wannan ma ka ba irai ne wa kukul walidain sai 'yan tawaye wa iyayensu su ma a yanzu ana samu to babban laifi ne walfawahe ga alfasha iri-iri wa kullum kullu mastaqbahu ah, shar'u shine dukkan abin da shari'a ta kyamace shi wal aqlu tabawu da ainihin hankali da ɗabi'a ta ɗan adam asali min qaulin na maganan zance kaman giba kaman annamimance kaman ƙarya au fi’ilin, ko cin amana ko karya alkawari ko zina ko liwaɗe da sauran ire-irensu wasarika ga sata wal haraba ga fashi da makami al'ifsadu ard irin barnan nan da yake a bayan ƙasa to su bayan Allah mumilai suna nisantan waɗannan abubuwa da makamantansu sai sifa ta biyu Allah ya ce wa idza galibu hum yakfirun idan sun yi fushi to sukan yafe lokacin da suka samu dama sukan yafe ay jawazuna suna ƙetare iyaka azzamban ladhi akdabahum duk wanda ya saba musu sukan yafe masa wannan wani bangare ne na sifan bayan Allah mu'minai wa yakhdimuna al-gayz suna hadiye hushi wa yahlumuna amman zalamahu suna hakuri ga wanda ya zalunce su li'anna sajiyatahum saboda asalin wato ɗabi'ansu al'afu wa safu shine suna yafiya suna kau da kai walaysa al-intiqamu minan na ba sa ramakon gayya ga mutane wa haza min mahasinil akhlaq wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u sai dai idan mun je gaba za mu samu akwai maganan da ta yi kaman karo da wannan tunda akwai inda Allah ta'ala ya gwada idan su aka zalunce su to suna ramakon gayya nan kuma ya ce in sun yi fushi suna yafewa to akwai inda ya dace ka yi kowanne wata ranar an taka ka ya kamata ka miƙe duk wanda ya taka ka ka hanɗi lafi gobe zai sake taka ka wallahi ba zai taka ka ba to amma in aka raina ka to wata rana addinin ma ba za ka iya yi yadda ya kamata ba shi yasa idan ka danne dukiyanka ka danne to wata rana ka yi kurkura eh, kafin dattawa su zo su dakatar da kai man ka ɗan ƙetare sai ka dawo eh, haka ake yi wani zai ce fa ya hankali fa in kuka tabo shi ba abin ba zai yi kyau ba to ya fi amma kai ta haƙuri kai ta hakuri ran da abin ya gagara to idan zuciyanka ta buga sai mutuwa to shi yasa dole wata rana ka numfasa wani idan ɓacin rai ya same shi da abin damuwa in ya koka ya koka ya koka shi magana ta kare shi yasa yake ce mace in aka bata mata rai ko yaro aka bata masa rai waɗannan jinsi guda biyu to a kyale su su faɗi damuwarsu yaro ya zai ce maka kaza kaza kaza ka kyale shi ya gama juya abin da zai fala sai ka bashi hakuri karshe ka sallame shi da minti ko cingam nan magana ta kare to idan mace ce kowa ce ce walan ana maganan ko uwa ko matarka ko yarka ko wata gwaggwanka ko wata ‘yar uwanka in tana da ƙorafi ka batta ta faɗi ƙorafinta gaba ɗaya idan ta gama faɗa to kai kuma kana tunanin wace hanya ya kamata ka fito to idan ka rarrashe su wannan sauraron da ka yi to wannan kes ɗin 70% an warware shi amma suna faɗa ki dakata suna faɗa ni fa ba na son wannan magana ki haƙuri to wata rana in jatuma ce za ka zo ka samu ta kasa taki to gara ka kyale ta tafala kawai ka gama korafinta to ki yi haƙuri ki yi haƙuri in dai abu kaza ne zan ɗauki mataki sannan daga baya abu kaza ai haka halin yake saboda ko ɗa ne ko jika ne misali ko ƙaninka ne ko jikanta ne take kuka inda za ka ɗauki mataki a kai kuma nan za a zo a yi rigima to shi za ka ce da farko ka kyale su su fala in suka fala kake saba'in bisa ɗari an yi maganin wani abu sauran talatin kuma sai a biya hankali amma ka ga mai gida eh aka samu babban alaramma zai faɗa sai ka ce kai haƙuri da Allah shi yana son kullum ya faɗi rikicin da mata suke sake kai haƙuri sai ka ce ba alaramma ba ko sai ka ce ba namiji ba ai haƙuri yake yi to shi wannan za ka iya danne shi amma yin abin yayi yawa to nan ma yana da kyau mutum ya saurara saboda haka akwai inda ake haƙuri inda yake amfani akwai kuma inda yake ɗaukan mataki shi ma zai yi amfani saboda haka idan muka yi wannan bayani muka je can kada mutum ya ruɗe kamar yadda malai ya bayani ya ce wa haza min mahasinil akhlaq wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u ba kowa ne yake iyawa ba yashfiquna ala zalimihim wanda za ga suna tausaya ma wanda ya zalunce su wa yafahuna amman jahila alaihim duk wanda ya musu jahilci sukan kau da kai yatlubuna bidhalika sawaballahi wa afwa suna neman ladan Allah daga wannan kama ja fil hadisi sahih kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi man taqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li nafsihi qat annabi bai taba daukan mataki saboda ki an cutar da shi ba illa an tuntahaka hurumatullah sai dai idan an ƙetare dokokin Allah to nan ne manzon Allah yake ɗaukan mataki amma in dai wa kansa kai wa shi manzon Allah kai to yana iya yafewa kuma sai aya ta gaba Allah ce me والذين استجابوا لربهم وأقاموا wa وأمرهم shura بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون to sai ga guda hudu anan Allah ta'ala yace wallazina tajabu li mu'minai sune waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu abin abinda Allah ta'ala ya kiraye su zuwa gare shi sun amsa babban kira shine a karbi tauhidi a karbi musulunci sun karba sa'annan kuma an ce su kiyaye dokoki sun yi ƙoƙari sun kiyaye shine a gaba ka cewa ƙamun salata suka tsai da sallah ay salatal mafruda kamila sun ba da sallolin farillai cikakku sune sallan asuba da azahar da la'asar da magariba da isha'i bai timami ha wa ha wa ha fi ha al-mafruda saboda haka sun ba da salloli kamar yadda suke ya yasa aka ce wajibi ne mutum ya koyi yadda ake sallah ba yadda za a yi ko da an haife ka a musulunci ko ka daɗe a cikin musulunci a ce baka iya sallah ba hatsari ne babba tun da farkon abin da yake hisabi wa bawa da shi ke na ranar takin alkiyama sallah to dole mutum ya koye ta amma kamar a aitan nasa kamar yadda mutane suke yi haka ka gani shi yasa kai ma kake yi to wannan akwai hatsari a ciki dole ya koya maka sallah a sanar da kai lokacin sallah sai dai idan baka iya waɗansu abubuwa yadda ya kamata ba to ka rinka bin liman kuma limamin da yake natsuwa don limaman suna da yawa wani limamin idan ka bi shi musamman ma a yanzu lokacin da mutum ya yi tsohuri ya take cikinsa ko ya yi buɗe baki ya take cikinsa to in yi wasa amai zai yi kaga irin wannan limami saurinsa ya yi yawa ka samu limamin da yake sallah bi khushu'iha da tsoron Allah wa tadarru da kaskantar da kai ga Allah sa'annan akwai natsuwa a cikin wannan sallah amma sallah gab gab gab wannan manzo Allah ya ce sallan munafikai ne kuma la yadhkuruna Allah illa qalila saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba to amma abin takaici, sai ka samu wani halallen Allah ramma ne amma sallansa a gurguje haladden malami ne amma sallansa a gurguje ga shi dattijo ne yana da mutunci amma sallansa a gurguje ko shugaba ne wanda ake girmamawa dan boko shugaban yan boko ko na siyasa amma sallansa a wargaje masu sarautu su ma sallansu a wargaje to ina za a je shi ma ɗan kasuwa ya zo sallarsa a wargaje kai yana sallama ma an zo ciniki ya yi ciniki an ƙare kakat tammat wato sallah wai ta cika dama sai ya gwada maka wannan nawa nawa ne sai ya maka haka eh. idan ka dauko sile a da idan ka dauko sile sai ya gwada maka wato naira takarda eh, yana fa sallah fa eh. kuma irin waɗannan su sun ce wai waiwaye inda mutum bai yi da kirjinsa ba wai sallah ta yi saboda haka zai iya waiwayawa gefe ina abin yake sai ya waiwaya guda maka gashi kuma kai kana gaban Allah kana haka Allah ya sauwake saboda haka ba irin bangaren mutanen da ba sa natsuwa a cikin sallah wannan hatsari ne ko da yake alhamdulillah Allah yanzu an samu sauki dama za ka samu mutane a lokacin babu karantarwa ne lokacin da izala ta fito tana wa'azi kuma na zakin izala ba sauraro amma wallahi ko mutum yaki koya so izala ta koya wa mutane zama da yawa a Najeriya wallahi ko ka ko ka so kwarai da gaske saboda ko karatun mata da kake gani da karatuttukan da ake a masallatai da wa'azuttukan da ake yi waɗannan suwaye suka fara yi a ƙasar nan kwarai su suka fara yi yanzu kusan ko ina ana yi sai ka zama masallatan da ake rigima da su eh afwan zan yi amfani da wata kalma masallatan gargajiya to yanzu nan ma za ga ana sa ana sa darussa ana amfani da ainihin littafan da suke da amfani don a karantar da mutane da me yasa ake kiran masallatan gargajiya za su ce ina waje a aba'ana ala umma wa ina ala a atharihim muqtadun saboda haka duk yadda ka yi ka raba su da abin da suka samu iyayensu da kakanninsu eh, suke yi wallahi ba za su bari ba kuma da an ka duba za ga dattawa ne suna kallon ka sai su ce dan gidan waye wannan dan waye dan wace ce to shi yasa su ba sa gushewa daga abin da suka saba amma yanzu su ma sun ce a zo a sa littafi tsakanin magariba da ishaki ko kuma bayan sallan asuba kun ga kenan sun fita daga masallatan gargajiya sarakuna su ma yanzu sun gane illan gargajiyan yanzu duk sarkin da kaje kace sarkin gargajiya fa ba zai yadda ba sai idan arne ne amma in musulmi ne zai ce to mu sarakunan musulunci ne abinda zai faɗa kenan domin yadda daman ko asalin ku ko da yake asalin asali sarakunan dodanni ne amma daga baya suka musulunta kuka zama sarakunan musulunci sannan daga baya waɗansunku suka shigar da bidiyo'i da son zuciya da ainihin al'adu sai kuka koma sarakunan gargajiya to amma yanzu tun da kun gane kuskuren to mu ma za mu iya kiran ku sarakunan musulunci sannan mu bi bayan wannan da wa'azi mu abin da ya kamata ke saboda haka alhamdulillahi mutanenmu na ƙauye da su ma idan ga sallah a ƙauye mamaki za ka ji to amma yanzu su ma sun fita daga wannan layi za ka ga ana sallah cikin natsuwa ɗaya ɗaya ne kawai Za ka ga waɗanda yake ba su iya sallah ba ana samun masu tafiya saudiya eh amma ɗaiɗai ku ne a cikinsu wani idan yana sallah kai sai ka taki daga wajen don saboda idan baki ya zo ya sallah ya yi abin nan daman daga ruku'u ba zai ɗago ba sai ya tafi eh kuma ba ɗakin kaba ko a masallacin annabi kowa yana ganinsa wallahi daga ruku'u kawai sai ya tafi sai ka ce mai ciwon baya amma kuma in yana noma fa ya gaji za ga ya miƙe ya dafa bayansa haka wato a sallah ne ba zai miƙe ba amma wajen noma ya miƙe sannan kuma idan ya je sujada ta farko abin sai baka mamaki ya dawo ya zauna ba zai dawo ya zauna ba sai ya tafi shi yasa muke cewa mai irin wannan sallah ya kamata in yaje Saudi ya dawo ya bar irin wannan sallah eh, tunda idan ka je ka bi limaman can za ga mutum ya gama shirin sai ya gama kuyawansa su kuma suna ta addu'o'insu idan aka yi ruku'u sai ka miƙe in ma baka mike ba za ka gaji da lankwasa dole ka mike shi yasa wata rana idan muka zo muna jan sallah haka idan akwai haske ko da menene sai ka ga inuwan wani shi yana kokarin waya zama yayanka karfi da yaji a cikin sallah to da sai ya karfi sallan tun da farko ya zama liman in dai baka zamo liman ba kana bin liman ka yi haƙuri mana shi yasa in na gai inuwa ta yi abin nan sai in ki tafiya sai in ɗauko wani afkar sai in ci gaba ai dole ka dawo eh ko in yi yunkurin kawai zan gyara riga na zai ga wani ya tafi sai in gyara rigan sai in tsaya tun da dama zikirorin da ake yi a cikin sallah sun kasu kashi-kashi akwai takaitattu akwai waɗanda yake eh, waɗanda yake suna da yawa saboda haka bayan Allah na ƙwarai su ne wa ƙamun salata suka tsayar da sallah yadda shari'a ta zayyana yadda musulunci ya amince wannan shi ne sa'an nan kuma anan mala ya yi ƙarin bayani yace wa qustati salatu huna bi dhikr kun san dalilin da ya sa ka ambaci sallah nan eh ma ummahatil fadail ga tauhidi ga da'a wa Allah an ambaci da'a wa Allah sai ga maganan sallah tsayar da sallah saboda me li'annaha a'zamul ibadati lillahi azza wa jalla saboda sallah mafi girman ibada ce ga Allah subhanahu ta'ala fa hiya mi'rajul wusuli ila Allah ay silatun bainal abdi wa rabbi sila ce tsakanin bawa da ubangijinsa Siyasa yasa za ga bayin Allah masu tunani idan damuwa ta dame su sai su koma zuwa ga Allah ta hanyar sallah manzo Allah ma da kansa abin da yake yi kenan idan damuwa ta damu annabi sai kama sallah ya zayin kana da damuwa cikin dare sai ka rinka tashi irin kusan asuba nan lokacin da mafiya yawan mutane suke bacci mai daɗi kai sai ka tashi ka roƙi Allah ka faɗi damuwanka kana sallah kana ruku'u kana sujada kana kuka eh banda kukan muminin kare eh kai kuka tsakaninka da Allah ka sadu da zuwa ga Allah saboda idan kai wannan don Allah ya biya maka bukatanka ne sannan ka ci gaba da tsiyanka Allah ya sani Allah ya sani to ka ji tsoron Allah to dalilin da yasa aka ce aka ambaci sallah kenan kun ga akwai sallan farillai akwai sallolin nafilfili dukansu suna da muhimmanci Allah ya sa mu dace sai kuma wa amruhum shura bainahum mu'minai al'amarin su shawara ce a tsakanin su ayyata shawaruna fi ma bainahum suna yin shawarwari a tsakanin su fil umuril khassati wal amma cikin al'amari wanda yake banci jama'a da kuma wanda yake ya shafe su su ya su sai dai a yanzu gaskiya inda mutum zai yi shawari ko za a rinka shawara yana da kyau a rinka abin nan a rinka duba mutanen da suka dace kunzan ko 'yan majalisun tarayya da ake zaɓa babban aikinsu shine ba da shawari da majalisa ta senate da majalisa ta rep majalisar jihohi da ainihin taron kwamishinoni duk waɗannan masu ba da shawarwari ne sannan sai advisors inda da ake bayarwa aikinsu shine su ba da shawara to amma matsalan da ake samu duk waɗannan mafiya yawansu da ake zaɓensu suna ba da shawarwari ne don su gina kansu ƙwarai da gaske wannan kowa ya riga ya sani musamman duk wanda yake lura da al'amuran da suke gudana mutum sai ya ƙoƙari ya gina kansa ba zai gina al'umma ba to kaga ko da a gefe za ka samu waɗansu ‘yan uwanka talakawa ka ce za ka nemi shawarin sai ka a hankali don wani idan ka zo kana neman shawararsa za ka sayar da gona ko karka sayan ne in ba ka yi sa'a ba shi zai saya idan ka fitar da gida ma kaza kaza shi zai saya idan mota ce ma shi zai saya ya zo ya mallaka sannan daga baya zo yana maka dariya to kaga wannan ba a ci nasara ba ko da yake a tsarin shawari idan kana da aboki ko kana da wani dan uwa wanda ka amince masa sai ka zo ka nemi shawarinsa tsakani da Allah shi kuma sai ya cuce ka yaudare ka sai kai abu bisa kuskure to Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka kai ba za ka ci kunya ba karshe shine zai je ya ji kunya shi yasa dama aka ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wannan ita ce kaida saboda haka bayan Allah na kwarai suna shawarwari a tsakaninsu wani lokaci za ga ko gwamnati ne ta yi kwamiti aka zo aka hada mutane sai ga an samu bambanci wato ra'ayi mabambanta shi yasa mutu al'amarin da gwamnati ta ɗora mu a kai ake samun matsala saboda da yawa daga cikin waɗansu membobin da ake naɗawa za ka samu ba Allah suke sawa a gaba ba son zuciyarsu ne wannan ina faɗa kuma ina sake jaddadawa ba Allah suke sawa a gaba ba saboda aka yi rinka samun matsaloli kenan shi yasa na ce ni idan ordinary member ne na ga za a yi wanda bai gamsar da ni ba to sai in ja ba zai shiga cikin al'amarin ba amma inda ina shugabanci dole ka binawa dama aka ne ko dai a abinawa ko in sauka dama a cikin biyu dole a yi guda daya amma mafiya yawan mutane da za a zo a haɗa kuma abin da zai baka mamaki da malamai da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da duk waɗanda za a tattara a ciki za ga da yawansu aljihunsu ne ya dame su da son zuciyarsu amma ba ci gaban al'umma ba Allah ya sauwake saboda haka wa amruhum shura bainahum bayan Allah na kwarai muminai sukan yi shawara tsakanin su tsakani da Allah ba wai yadda za a kwashi kuɗi ko yadda za a mallaki dukiya ba ba haka suke yi ba saboda haka wala yanfariduna bi ra'ayin fi kulle amrin min alqadaya yanzu zaka samu dattawa ka ce matsayi kaza me ya kamata abun nan wani sai ya bada sunan ɗansa haka ake yi za a naɗa kwamishina ko wani alibaiza ko jagoran wani abun nan sai ga mutum ya bada sunan ɗansa kuma a ƙarƙashinsa akwai ‘ya'yan talaka wanda suke da basira su ya cancanta a naɗa amma ba za a naɗa su ba to sahabban annabi ba haka suka yi ba magabata na kwarai wallahi ba haka suka yi ba yasa waɗanda suka yi shawarwari ko da wajen shugabanci ne suka lada waɗanda suka dace to an samu dace amma an aka sa sun zuciya to ba za a samu dace ba Allah ya sauke shine anan malam yayi bayani da yawa yace ka tawallil hukum kaman jibintan wani shugabanci a wil khilafa wa shu'un tadbirid dawla wa taqtiti li masalihiha duk abin da zai zama maslaha to a ɗauko waɗanda suka cancanta a basu shugabanci bisa shawari ba son zuciya ba wa ilanul har wa tawliyatil ah, wulati wal hukami wa ghairihim duk wani matsayi alkali za a naɗa. sai ka ji ce mutum ai babansa alkali ne kakansa alkali shikenan ku nada shi sai a nada jahili kuma barna zai yi jahili ya zamo alkali barna zai yi jahili ya zama sarki barna zai yi sannan jahili ya zama liman randa kabli ko baji ta kama ku shike na sai ga ya kama hanya ya fita shi ma ladaninsa jahili ne sai ya masa ya dauka shawara za su yi kai ka taba jin haka ana cikin sallah kawai don liman ya fita kai ladan zai ka bi shi wai za ku yi shawari to kaga anan ma mai wa wani dan kwamitin masallaci shi ma sai ya ce to shawarin nan fa ko har da mu a ciki shi ma sai ya fita to ya za a yi ya gyara sallah Allah ya sauke saboda haka dole a samu waɗanda suka cancanta su ne za a naɗa su ba bisa son zuciya ba ko zai yana daga cikin abin da ya lalata shugabanci shine maganan gado ya gada saboda haka in ka gada ka koya mana idan ɗan liman ya yi karatu don an ba ki limancin ba matsala ba ne amma ɗan liman jahili ko ɗan malan jahili a je a ɗauko jahili Allah ya kyauta sannan kuma malam sai ce mana wa kanan biyu sallallahu alaihi wa sallama aka tsaran nasi mashura liya sabi maza Allah yana yawan shawari da sahabbansa duk lokacin da aka zo kan abin da ya shafi shugabanci da maganan yaki maza Allah kan tattauna da sahabbansa maganan al'amuran yau da kullum sai dai idan aya ta sauka ta yi musu iyaka kuma su ma abin da suke kenan Umar dan Khattab kun san lokacin da yake jan sallah aka soke shi da wuka ba a take a wajen ya bar duniya ba yayi kwanaki a bayan nan to sai ya naɗa waɗansu manya-manyan dattawa masu tsoron Allah sai ya ce waɗannan mutane guda shida a cikinsu ne za su naɗa wanda zai gaje shi ya ce ga ɗansa ya zamo shaida shi zai zamo wakili a madadinsa amma shi baye da ƙuri'a baye da komai abinda aka yi kenan so a wannan tattaunawa ne aka zaɓi usman bin affan haka suka yi ittifaki suka zaɓi usman bin affan amma za ga yan shi'a suna cewa ya yi magudi ne aka zaɓi usman bin affan wanda ya kamata a zaɓa shine Ali bin Abi Talib san tsakani da Allah ne da Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib waye gaba da wani in dai ta wajen shekaru za bi waye gaba da wani wala Ali bin Abi Talib ya aure yar manzon Allah guda daya shi kuma Usman bin Affan guda nawa ya aura guda biyu sana Ali bin Abi Talib ta wajen dangantaka tunda sun hada dangantaka da manzon Allah ta wajen mahaifinsa ne shi yasa mai yuwa za a ce yafi kusanci amma Usman ibn Affan shi ma ya hada dangantaka da manzon Allah ta wajen mahaifiyarsa haka babin yake ya zan baka gane ba sai yan shi'a in suka same ka jahili ko baka sauraron karatu sai su ruɗa ka eh, abinda bai kai ka rule ba sai su ruɗa ka kankanin abu wanda kai ma an kaje gaba ko ba karanta a littafi ban kana sauraron bayani zaka yi yin bayani kuma a ka'ida wa amruhum shura bainahum yanzu da za a ɗebo dattawa wanda ba a musu zargin son zuciya in suka zo suka yi ittifaki suka ce wale to wallahi ko kuskure suka yi dole a hakuri tunda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum duk wanda ya balle ya ce bai yadda ba to musulunci ya ce a yaƙe shi don yana son ya kawo fitina su waɗannan dattawan da suka naɗa bisa sun ga wane ya dace su ne idan suka ga tafiyan wane da suka naɗa bai cancanta ba yau da gobe to su za su sake haɗuwa su ce sun sauƙe ki sun naɗa wane abinda ake yi kiran amma dama na yi bayani na ce waɗannan dattawa idan babu son zuciya cikin al'amarinsu kamar yadda sahabbai suka yi ta naɗe-naɗe babu son zuciya cikin wannan al'amari Allah ya taimake mu shine wa amruhum shura bainahum wa idza kanat al-aya huna tuharriqu tuqarrir wasfan sabitan lil mu'minin wannan sifa ce ta bayan Allah mu'minai faqad amara Allah ta'ala bi shura fi ayatin ukra a wata aya Allah ta'ala umarni ya bayar yace wa shawirhum fil amri ya zayin kana son ka samu daidaituwa cikin al'amura to ka nemi shawara neman ilimi ka nemi shawara kasuwanci akwai ƙwararrun 'yan kasuwa ko da mutum bai yi kuɗi ba ya daɗe cikin harkan to akwai experience ɗin da ka samu daga hannunsa in za ka shiga kasuwanci to sai ka je ka nemi shawaran ainihin ƴan kasuwa amma batun halal da haram wannan wajen malamai za ka je batun halal da haram idan kana son ka samu ilimi mai inganci nan ma sai ka samu malamai ilimin ma akwai na boko akwai na muhammadiyya idan kana son na boko to sai ka je wajen yan boko yaya za a yi a samu ilimin boko mai inganci sai su yi maka bayanin matakai su ba ka shawara ka bi kaza ka bi kaza saboda haka abin da ya shafi yan kasuwa wanda yake yadda ake neman kuɗi da yadda ake hakura da hakuri ko ake danna zuciya ko yadda ake shiga lunguna ko yadda ake tafiya kasuwanni wannan ba na malamai bane na yan kasuwa ne haka ma wajen aikin gwamnati tunda kun san aikin gwamnati ma akwai tsari iri daban-daban kana son ka zama wani babban ofisa a ƙarshe ka yi ritaya kana famala sakatare to sai ka samu tsofin ma'aikatan gwamnati wani mataki ya kamata in ɗauka ko me ya kamata in bi sai su yi maka bayani tun da wuri saboda haka kowane ɓangare akwai ahalinsa musulunci ya amince da wannan ya za ka ce wa shawir fil amri kuma duk wanda yake shawara al'amarinsa ba zai taɓe ba sai dai kuma babu sirri a cikin al'amarinsa ko mutum ya cutar da kai to Allah ta'ala zai taimake ka sai sifa ta gaba Allah ta'ala ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka azurta su suna bayarwa a can ya ce suna ba da zakka wannan farilla kenan an ambaci zakka ko a baya ko babu zakka akwai zakka a ciki wa qamu salata ko eh wa atu zakata ni ne na kara wa atu zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abinda aka azurta su wato suna bayarwa shine na farko suna fidda haƙƙin Allah na dole sannan na biyu suna fidda haƙƙin Allah na ganin dama menene haƙƙin Allah na dole zakka kawai eh shi yadda gida mai matsayinsa shi ma dole ne ka je ka auro 'yar mutane sai ka kyale ta da yunwa ai in ka kyale ta da yunwa ranar takin alkiyama sai an tambaye ka to idan ma baka sani ba bari a sanar da kai in ka je ka nemo 'yar mutane ka zo ka ajiye ta babu abinci idan ta kai karanka wajen alkalin musulunci wanda ya san shari'a a dalilin rashin abinci yana iya raba wurin ya kamata ka san wannan tun da dama annabi ya ce man amin minkum ba'a duk wanda yake da dama daga cikin ku zaka iya ajiye abincin shekara guda ko na wata shida ko kuma kullun zaka je ka nemo ko babu ka je ka nemo eh kwarai da gaske tun da akwai haƙƙi a kanka to zan nan ka auro mace ta zo ta haifa maka yaya ko kana da mata guda biyu sun haifa maka yaya sannan kana da iyaye waɗanda suka tsufa to fa waɗannan dole ne ka ciyar da su kamar yadda ya zamo dole a da su ciyar da kai to yanzu abin ya dawo kanka wannan shi ma matsayinsa ɗaya ne da zakka ai yanzu mafiya yawan mutane zakka ba ta hau kansu ba saboda mafiya yawan mu talakawa ne duk abubuwan da muke da shi bai kai zakka ba amma kaga da wane da wane da wane eh. masu ba da zaka ba su da yawa in dai ba manoma ba zaman mataki na farko inda za ga an yi rabibi da yawa suna fitar da zakka sai noma sannan an matsa gaba sai me sai kiwo to amma in an je can masu harkokin kasuwanci waɗanda suke fitar da zakka ina jin ba su da yawa saboda masu ƙananan harkokin kasuwanci sun fi yawa to kaga ashe matsayi na zakka sai idan ka fada noma ko kuma harkan kiwo idan nisabi ya kai can ma in nisabi ya kai sannan sai harkan kuɗi nan ma in ka mallaki abin da yake ya shekara bai rushe ba ina jin nisabin zakka a wannan shekara miliyan ɗaya ne da nawa da wajen dubu ɗari biyu sai ka mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya shekara su tun ba tare da an gwaguye shi ba to kaga waɗanda suka mallaki wannan ba su da yawa tunda mafiya yawa yanzu ana fama da kai Allah ya taimake mu saboda haka wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka azurta su suna bada na farilla suna ba da kuma na musahabi kaman sadaka kaman kyauta kaman ihsani kaman alheri da sauran ire-iren su sai sifa ta gaba Allah ce me والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين هل إلى يوم باين الله مؤمنين سوني والأنداء إذا أصابهم البغي إذا ذالنتي يكافيسهم ينتصرون بمعنى suna ramakon gayya suna kwato kansu to kaga abinda aya ta faɗa a nan sifa ta bakwai kenan ta ƙarshe amma a ɗaya sifan ta farko wa iza ma gadibu hum yaghfirun idan suka yi fushi sai su yafe saboda haka mutum ya yafe wannan ma sifa ce ta bayan Allah idan an zalunce shi ko an kware shi ya rama to nan ma sifa ce ta bayan Allah shi yasa an kawo abu da contrary nasa kuma Allah ta'ala ya ce duka sifofi ne na bayan Allah ne anan malam yi bayani yace idan aka zalunce ka akwai inda yake bai kamata ka yi hakuri ba ka dauki mataki domin saboda ka hana ka dauki mataki ko karama saboda haka ya kwashe ka da mari ka kwashe shi da mari eh sai dai wajen kwashewa da mari din haka ce kai daidai tunda Allah ya ce famani tada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum ya kwashe ka da mari kai hawaye shi ma sai ka wanka masa mari ya yi hawaye amma in ka wanka masa mari ya hango ‘yan wuta suna warwatsan ɗan wake ba haka kuke to kaga ya yi yawa to sai dai a nan malamai sun tattauna mutum ne ya mare ka ka rufe idonka kai da ka wanka masa mari sai kwayan idon sai faɗi to ya za a yi kenan ko da ka wanka masa mari sai da ya suma to ya za a yi kenan wasu malamai suka ce gaskiya ka yi ramakon gayya fiye da abin da aka maka tunda Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi amma kuma gaba sai ya ce me eh shine matsala wala in wala in sabartun lahuwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi dayqin mimma yankurun inna allaha ma alladhina taqaw walladhina hum musinun abinda muka fala daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh